hudu ga watan sha'ban shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun wannan littafi namu mai albarka ahkamul jana'iz na shehun malami a shaykh muhammad nasiruddin albani Allah ji kansa da gafara wannan shi darasin mu na goma sha darasi na goma sha uku idan ba manta ba muna cikin magana ne akan abin da ya shafi hukuncen hukuncen wani har muka tsaya kan karshen matsala ta ashirin da tara za mu tashi matsala ta talatin wato a cikin littafin gaba ɗaya matsala ta talatin yau za mu tashi walimanta wallan ghaslahu ajrun azim بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمن تولى غسله اجر عظيم بشرطين اثنين الاول ان يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله أربعين مرة ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكين كأجر المسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ومن كفله كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة أخرجه الحاكم والبيهقي والأصبهاني في الترغيب من حديث أبي رافع رضي الله عنه وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال وقد رواه الطبراني في الكبير بلفظ أربعين كبيرة وقال المنذري وتبعه الهيثمي ورواته محتج به في الصحيح وقال الحافظ ابن حجر في الدراية إسناده قوي wato abu na gaba cikin abubuwa doriya akan wanda muka wuce a baya malai ce walimanta wannan ghaslahu ajrun azim zai tabbata ga dukkan mutumin da ya jibinci wanke mamaci ajrun azim lada mai girma amma bi na tsanayin da sharɗi guda biyu kafin mutum ya samu wannan ladan al'awwal sharɗin farko an yastura alaihi mutum ya suturce wannan mamaci me ake nufi da ya suturce shi wala haddisu bima qad yara min al-makruh kar ya labarta kila wani abin da zai iya yiwa ya gani na abin ki kamar lokacin da ya je yi masa wanka ya ga wani abin ki tattare da shi kamar a ce amai ko wata mugunya tana fitowa daga hancinsa ko daga bakinsa ko kuma a'a najasa na fita daga duburarsa wani dai abin ki wanda duk wanda ya ji ba zai so a ce shi ya mutu a cikin wannan yanayin ba to kenan mai wanka na mamaci ya kamata ya zanto rajulun amin mutum ne amintacce abin da ya gani ba zai je faɗawa kowa ba don idan ba haka ba matukar ya faɗa to ya kifar da ladan da ya kamata a ce ya samu liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa saboda faɗin sa tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa man ghasala musliman fakatama alaihi dukkan mutumin da yayi wa musulmi wanka sannan ya ɓoye abin da ya gani tattare da shi ba tare da ya faɗa ma kowa ba ghafara Allahu lahu Allahu 40 marra ubangiji ta'ala zai masa gafara ɗaiɗai har sau arba'in wa man hafara lahu fa ajannahu dukkan mutumin da ya haƙa wa musulmi rami fa jannahu ya binne shi a ciki ujri alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yawmil qiyama za a bashi ladan kamar ya gina masa wurin zama ya zaunar da shi a ciki ya zuwa tashin kiyama wato mutumin da ya haka kabari kenan dan abin ne mamaci a ciki wato kamar ka gina mutum gida ne ka ce ya zauna har ya zuwa a tashin kiyama ladan da za a bashi wa man kaffanahu kasahu Allahu yawmal qiyamati min sundusi wa istabratil janna dukan mutumin da ya masa likafani ma'ana mutum ka bayar da tufafin da za a yi likafani ka ce gashi aiwawa ne daga jan wani ya rasu ka kawo likafani ba tare da an je an sha wahalar saiwa ba to duk wanda ya yi hakan kasahu Allahu yawmal qiyamah ranar tashin kiyama ubangiji zai masa sutura min sundusi wa istabrakal janna daga sundus da istabrak irin na aljanna da sunduk da sundus da istabrak dukkan su nau'ika ne daga nau'ika na alharir ma'adani da ake hakowa daga ƙasa ake yin tufafi da shi yana da ya kai matuƙa wajen laushi da haka ma yake da tsada yake da daraja kuma da haka aka haramta wa mazaje sa shi sai mata ina fata an fahimta yadda aka haramta sanya zinari haka aka haramta sanya alharir wannan hadisi akhrajahu al-hakim imam al-hakim ya ruwaito shi ya ruwaito shi haka al-imam al-baihaqi haka al-imam al-asbahani a cikin littafin at-targhib daga hadisin abu rafi' radiyallahu anhu imam al-hakim yace sahihun ala shart muslim imam zahabi kuma yace eh abinda hakim ya faɗa gaske ne wannan hadisi na kai sharadin imam muslim wa huwa kama qala shaykh nasiruddin al-albani yace da suka yi haka ne wato da hakim da al'imam zahabi da awar da suka cewa wannan hadisi sahihi ne kuma kan sharadin muslim haka ne wa qad rawahu at kabir imam at-tabarani ya rawaito wannan hadisi cikin al kabir da lafazin 40 kabiratan wato madadin gafara lahu gafara lahu Allahu 40 marra a'a gafara lahu Allahu 40 kabira ubangiji zai gafarta masa manya-manyan laifuka guda 40 da ya taba daga cikin kaba'irul dhunub a shahid dai cikin hadisin shine da manzo Allah ya ce me man gasala musliman fakatama alaihi dole sai in mutum ya suturce kafin ga dan da aka ambata wato ya same shi wa qala al-munziri wa tabi'ahu al-haythami imam al-munziri ya faɗa haka imam al-haythami ya bi bayan su kan wannan magana yace ruwatuhu muhtajjun bihim fi sahih mai rawaita wannan hadisi duk ana kafa hujja da su a bukhari wa qala al-hafiz ibn hajar imam al-hafiz ibn hajar yake cewa fi diraya cikin littafin sa diraya isnaduhu qawi hadisi ne dai sahihi ko mun samu dai abin da yake ya shafi dangantakar magana mu shine man ghasala musliman fa katama alaihi ghafara lahu Allahu 40 kabira to wannan shine sharadi na farko ya zanto ka boye duk wani abi da ka gani ba tare da ka faɗa ba sharadi na biyu shine me الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا لما تكرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا الشجر هنا بذكر ستة منها قوله تبارك وتعالى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 ba yayi bane dan wata manufa ta daban ba yayi bane ba dan a shi rigar mamaci din yayi ne kawai dan Allah dan raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukan wannan abu a matsayin ibada ba da a shi rigar mamaci ba ba da a shi wata sadaka ta musamman ke bantacciyar da ake warewa masu wanke gawa a kasar Hausa ba in kun san a waɗansu garurukan masu wanke gawa akan kyale mamaci a cikin tufafinsa har mai wanke gawa ne zai zo cire to dai cire to wannan riga ta zama tashi kaga wannan ai babu Allah a ciki don haka mutum ya zanto yayi ne don yaddan Allah dai idan ka dauki wannan to ka dauki kayan mamaci Allah ya tsare la yuridu bihi jazaa'un wala shukura baya bukatan wani sakamako ko godiya wala shay'an min umuri dunya baya neman wani abu kuma cikin lamuran duniya ba wai dan ka wanke wanan ba saboda danginsa masu rai a cikinsu akwai mai mukami ko mai matsayi wani ya rika jin kana da wata falala a kansa na kawon ke dan uwansa shi kuma ya so ya sa kan yama kai kuma dama ka yi dan wannan manufar to idan kai dan wannan manufar baka da lada a wajen ubangiji lima ta karrara fi shar'i dan saboda abin da ya riga ya tabbata a shari'a أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات kana khalisan كان خالصا لوجهه الكريم baya بايا wani abu na ibada. sai abin da ya kasance dan neman yaddarsa kadai aka wal adillatu ala zalika min alkitabi was sunnati kathiratun jiddan dalilai akan haka cikin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna da yawa matuka ajtazi'u minha bi dhikri sittatin ko ajtazi'u huna bi dhikri sittatin minha anan zan takaita wajen ambaton dalili guda shida kadai cikin dalilai na qur'ani da hadisi ya kawo ayoyi guda biyu kuma dalilai hudu kuma da suka rage zanto do hadisi ne ai da ya kawo ta farko fadin Allah ta'ala qul inna ma ana basharun mithlukum ka ce da su inna ma ana basharun mithlukum lalle ni mutum ne irin ku yuha ilayya ana mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid cewa dai abin bautar ku shine abin bauta daya wato Allah kenan faman kana yarju liqa rabbih duk wanda ya kasance yana fatan haduwa da ubangiji a cikin sanyi da rahama falyamal amalan saliha ya aikata aiki salihi kyakkyawan aiki wala yusrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada wani da bautar ubangijinsa ai la yaqsidu biha ghayra wajhi Allah kada ya ibadan nan yana neman wani abu ba Allah ba ladan Allah ba ba sakamakon Allah ba kaga wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin kafa hujja akan cewa sai ikhlasi ya samu kafin aiki ya zama karɓaɓɓe wajen Allah mutum ya kasance niyyar shi yayi ta dan Allah sannan tana nuna cewa aiki baya zama karɓaɓɓe kuma sai ya zama salihi shi ko aiki baya zama salihi sai in an yi shi akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar aka yi rashin sa'a aiki ya saba da koyarwar annabi to Allah ba zai karba aikin ba duk kyakkyawan niyyar mutum ashe kyakkyawan niyya kadai ba ta mai da aiki kyakkyawa kyawun aiki kadai baya mai yadda niyyar ta zama kyakkyawa kowanne cin gashin kansa kyawun aiki ya danganta ga yadda aikin yi wofinta daga bid'a kyawun niyya ya danganta yadda niyyar ta zama khalisa babu shirka a ciki waɗannan asalai guda biyu a kansu ne ake gina sakamako na dukkan aikin da mutum zai yi a duniya al'asar al'awwal shi da ikhlasun niyya al'asar thani tajridul mutaba'a bi rasulina muhammadin sallallahu alaihi wasallam tsantsanta niyya dan Allah sannan tsantsanta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare sharadin farko shike haifar da shirka kamar yadda kare sharadi na biyu shike haifar da bid'a to da shirka da bid'a kuma duk suna rushe aikin mutum gaba ɗaya ma kawai idan ya faru ya rushe aiki ballantana kuma idan mutum ya hada guda biyu gashi mutum bid'a yi kuma gashi kuma yayi babu ikhlas kaga ya zama zulmatun ba'dha fawqa ba'd wato duhu kan duhu Allah zari sannan wannan aya tana nuna cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum ne dan ya Allah ya ce da shi ya ce da mutane inna ma ana basharun mithlukum mutum ne ne mithlukum irin wannan misliya din da aka ce mithlukum misliya ce kamanceceniya ce ta halitta ba kamanceceniya ta falala da matsayi ba da akwai bunci tsakanin kamanceceniyar halitta da kuma kamanceceniyar falala da matsayi ta fuskar falala da matsayi ba irin manzan Allah ko da cikin annabawan ma ba wanda ya kai gare daidai da shi ballanta na yafe shi amma ta fuskar halitta to wannan manzo sallallahu alaihi wasallam daidai yake da ragowar mutane wannan shine abin da wadansu ba sa fahimta ce yanzu sun ce annabi mutum ne kamar kowa to anan gurin sai ka nemi bayani mutum ne kamar kowa ta wace fuska ta fuskar falala da matsayi da daraja da ɗaukaka da ƙaunatuwa a wajen Allah ta wannan fuskar ake nufi a ta fuskar halitta yana da hannu biyu sauran mutane suna da hannaye biyu yana da yatsu ashirin sauran mutane suna da yatsu ashirin yana da kafa biyu sauran mutane haka idanu biyu sauran mutane haka ta fuskar halitta eh ta fuskar halitta yana bukatuwa zuwa ga abinci yadda sauran mutane ke bukatar abinci yana bukatuwa zuwa ga ruwa eh mutane ma suna buƙatar ruwa yana buƙatar iskan shaka yadda sauran mutane suke da buƙata yana buƙatar inuwa da za ta kare shi daga zafin rana eh duk yana da buƙatar haka shaidu a cikin sira sun tabbatar da haka shaidun tarihi sun tabbatar da haka yakan ji inuwa yakan ji kishirwa irin yadda mukan ji yawa mu kishirwa to kaga wannan ita ce masliya din masliya kadai ta halitta yanzu kamar kai ne wani ya ce ai kai <laughs> ko da ke kila ba za ka so ba ita ai kai kamar fir'auna kake <laughs> ka san mutane kamar ce-ce ne da za su fuskanta ba za su kalli ta halitta ba dan nan za su kallo ta me halayya ko matsayi ko abin to wannan ba ita ake nufi ba lokacin da aka ce manzo Allah ya ce inna ma ana basharun mithlukum to wannan misliya din fil insaniya fi ma yahtaju ilayhi al insan cikin abin da dan adam ke bukata la fil fadilati wad darajati wal manzilati wal makanati inda Allah ta'ala ba wajen falala da matsayi da daraja da daukaka ba wannan ake nufi ba to amma waɗansu masu kama da malamai suka ga suna cewa wai yanzu ku ce annabi mutum ne kamar kowa abin da sana ce masu kama da malamai wato dai idan ana magana da malamai waɗansu bai kamata su yi magana ba amma karfin hali ke sa su yi magana har su shiga rediyo har su shiga talabijin su yi ta hauka da sunan malanta Allah rufa mana asiri ina jin ma'anar ayar ta fito fili قوله أيضا دفدن الله مدوك كنسركي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين mutane ba umarce su da komai ba sai don su bauta mu Allah suna masu ke banta sada addini wato suna masu yin niyyar aiwatar da addinin su dan shi kadai ba tare da sun garwaya da wani ba to sai dalilai daga cikin hadisi الثالث قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أخرجه البخاري في أول صحيحه ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رابعا قوله أيضا بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة بالدين ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند وابن حبان في صحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقره المنذري قلت وإسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري خامسا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال لا شيء له فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه أخرجه النسائي والإسناد مجيد كما قال المنذري سادسا قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك رواه ابن ماجه في الزهد من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح شرق صحيح على شرق مسلم وقد أخرجه في صحيح نحوه jamil dalili na uku cikin waɗannan dalilai hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake mashhuran hadisi hadisin a'malu wa imrin ma man kana hijratuhu ila wa fa hijratuhu ila wa wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wannan hadisi yana daga cikin hadisai guda uku da malamai suka ce gaba ɗaya an gina addini a kansu ma'ana da wuya ka samu wani abu cikin addini wanda baya da alaka da waɗannan hadisai guda uku gaba ɗayansu ko kuma wani sashi nasu hadisin farko shine hadisin inna mal amalu bin niyyat hadisi na biyu hadisin man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad hadisi na uku hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas waɗansu malaman suna ƙara na hudu da na biyar a cikinsu sun tashi ƙara hadisi na hudu sai su kawo hadisin abdullahi dan mas'ud da yake da ginin halittar dan adam gaba cewa ana tara shi a ciki tsawon kwana arba'in yana digon mani tsawon kwana arba'in yana tsoka tsawon kwana arba'in yana guda jirgin zuwa ƙarshen hadisi sai su kawo kuma hadisin addinin nasiha addinin nasiha kulna liman ya rasulullah qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimin wa 'ammati almuhim wannan hadisi ya shafi kowace irin niyya da mutum zai cewa dai ayyuka gaba ɗayansu suna buƙatar niyya sannan kowane mutum akwai irin niyyar da yi wa inna ma da kullum da imana ma'ana niyya ta mutane takan zama nau'i nau'i kashi kashi akwai mai niyya kyakkyawa sai ya samu kyakkyawan sakamako akwai mai niyya mara kyau kaga baya da kyakkyawan sakamako a wajen ubangiji za a yi wa mutum za a mu'amalanci mutum ne ta fuskar sakamako gwargwadon niyyarsa fa idza kanat an-niyyatu salihatan wa sahiha kana al-jaza'u min jinsi an-niyya wa idza kanat bi khilafi dhalik kana aljaza'u kadhalik idan niyya ta zama saliha sahihiya sakamakon sai ya zamanto shi ma sahihi idan niyya ta zanto lalatacciya wargazajjiya sai zanto babu saka sai ya buga misali da hijira duk wanda hijirarsa ta zama zuwa ga Allah da manzansa to yana da sakamakon hijira irin na Allah da manzansa wanda ya kasance ya hijira kudan duniya da yake so ya samu ko mace da yake so ya aura to hijira da tana koma zuwa ga abin da ya hijira don shi to anan ba wai hijira ba komai ba man ka man kana salatu lillah fa salatu lillah wa man kana salatu li ghairillah sakamakon zai zama haka kenan dukkan aiki inda ya zanto ba dan Allah kai shi ba to shikenan amma an yi maganar hijira sai aka yi maganar ila Allah wa rasulihi zuwa ga Allah da manzansa wani zai ce to a ah, to anan gurin an goma niyya mutum yayi niyyar Allah kuma yayi niyyar wa manzo Allah sallallahu a'a wato ita hijira ɗin dafa injin da ya motsa ka wajen yin hijira shine son Allah wanda ka yi hijira zuwa gare shi shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wa amma ba wai dan manzon Allah zai ba da sakamako ba a'a sakamakon na wajen wa na wajen Allah sallallahu alaihi subhanahu dan ta iya yiwa lokacin da manzon Allah ke wannan maganar wani hijira ya bar makka amma sai ki zuwa madina sai je wani garin daban ba makka ya bar makka amma kuma bai je madina ba a wannan lokacin kaga baya da daidai da wanda ya hijira zuwa madina tun da a lokacin so ake don a tattara a madina don a kafa daular musulunci shine hikimar duk a yi hijira din kuma shi yasa aka zargi waɗanda ba su yi hijira ba walladina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min wilayatihim min shay'in hatta yuhajiru wa ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru waɗanda suka yi imani ba su yi hijira ba ba ku ba ba su kowane irin taimako ko daina taimakon su har sai sai hijira sannan ku taimaka musu kaga wannan ya nuna zabulus wan na ayi hijira zuwa madina ina jin mun fahimci wannan wato munasabar da ta sa annabi ya faɗi hadisin na farko hijirar dan Allah ce amma kuma ana yin ta zuwa ga ina zuwa ga inda manzon Allah yake dan nan ne ake kafa daular musulunci duk inda ba Madina ba a wannan lokacin ya zama kauyen Madina ba ce capital na daular musulunci ita ce cibiyar farko ta daura islamiyya dan haka kowa ya kamata ya je can dan aka fa ai karfi daga nan wurin kuma sai a yada addinin zuwa ga inda ya kamata a yada shi ibn al-qayyim a cikin littafin zadul muhajir ya yi wani bayani wajen fassara wannan hadisi haka cikin littafin tariqul hijratain wa babu sa'adatain ya bambance tsakanin hijira zuwa ga Allah da hijira zuwa ga manzo Allah yace al-hijratu ila Allah bit tauhid wal ikhlas wal hijratu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil mutaba'a wat ta'assi wal iktida hijira zuwa ga Allah ta hanyar mai tauhidi ɗayanta shi kadaita shi tsoronsa shi kadai tunda ya ce farhabun fa iyaya hijira zuwa ga manzon Allah tsantsanta da'a da biyayya a gare shi ta yadda karka koyi komai a wurin kowa sai a wurinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk dai wajen kokarin sharhin wannan hadisi hadisi ne bai babban matsayi a karjar bukari fi awwal sahihi wa muslimin wa ghairihima wa ghairuhuma an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu dalili na hudu qawluhu aidan fadarsa dai kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallam da yace bashir hadhihi al-ummata bisana yiwa wannan al'umma bishara da haske shine as-sana ya kadu sana barkahi ya zahabu bil absar akan ce as-sana akan ce as-sana'u bil hamza ke waɗansu malaman kuma sun fassara shi da cewa as-sana'i shine daukaka bashir hadhihi al-ummata bis sana'i wat tamkin fil bilad wan nasri war rif'ati fid din yi bishara ga wannan al'umma da daukaka da tabbatuwa a ban kasa wan nasri da taimako taimako da za su samu daga ubangiji war rif'atu fid din da kuma matsayi cikin addini daukaka cikin addini a yawa a wannan al'umma da bisharar haka gurgudan yadda al'umma ta rike koyarwar manzan Allah sa alaihi gurgudan yadda za ta samu wannan daukaka in mun sa addini a ga mun rike shi to ba babban sinadari da yake tabbatarwa dan adam daukaka irin addini amma in mun watsar da addini da nufin mu samu daukaka ta wata fuska ta daban to wannan abin sai ya gada mana da kaskanci kaskanci na karshe shine abin da zai gadar mana Allah tsare da Allah ce man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a wanda yake son buwaya da bunƙasa da daukaka to buwayan nan da daukaka da bunƙasa tana ga Allah subhanahu wa ta'ala wa man amila minhum bi amal al-akhirati lid-dunya cikin mutane duk wanda ya aiki irin aikin lahira amma yayi shi dan duniya dan wani matsayi na duniya falaysa lahu fil akhirati nasib ba ya da kaso na komai a gidan lahira ka ji ga mutum zai aiki irin na lahira sallah zakka azumi gina masallaci kasa kuɗi don addini amma mutum ya yi kawai don a ce ai yi kaza yi kaza to ba ya da rabo a lahira kwata kwata ba ya da rabo a lahira saboda bai saboda mummunan niyya ne haka yayan ya kamata mu kiyaye duk abin da za mu yi mu yi kokarin kyautata niyya tsakaninmu da mahaliccinmu wannan hadisi akhrajahu ahmad wa ibnuhu fi zawaid al-musnad wa ibn hibban fi sahihi wal hakim wa qala sahih al-isnad wa wafaqahu adh-dhahabi wa qarrahu al-mundhiri qultu wa isnadu abdullah sahihun ala shart al-bukhari shaykh nasir al-albani ce sanadin da abdullahi dan gidan imam ahmad dan hanbal ya rawaito hadisin sahihi ne bisa ga sharadin bukhari da haka hadisi ne sahihi dalili na biyar hadisin da aka karbo daga Abu Umama Allah shi kare da a gare shi yace ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa qala yace ara'aita rajulan gaza yaltamisu al-ajra wa dhikra mutum ne yaje yayi yaki amma yana neman lada yana neman ambato malahu me zai samu a wurin Allah ya hada niyya biyu yana neman lada a wajen Allah kuma yana so a ce wani ba dama ne jarumi ne jarumi ne fa qala sai manzo Allah ce la shay alahu bai da komai fa adaha thalath marrat wannan mutum sai ya maimaita wannan kalma har su uku yaqulu lahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la shay alah manzo Allah da ƙara maimaita masa cewa bai da komai sun qala sannan sai manzo Allah ya ce inna Allah la yaqbalu min al-amali lalle ubangiji baya karbar wani abu da aiki illa ma kana lahu khalisan sai abin da ya zama a keɓe don shi aka yi wa butugiya wajhuhu kuma aka nemi yaddarsa Wani hadisi imam an-nasa'i ya rawaito wa isnaduhu jayyidun kama qala al-munziri hadisi na shida qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala Allah azza wa jal ana aghna shuraka'i an shirk Allah ce ni ne mafi wadatan masu shirka daga shirka ne ne mafi wadatan abokanan tarayya da za a sa daga abin da aka haɗa mana tare din ne da su abin nufi idan kai niyya biyu cikin ibadarka kana son ladan Allah kaga wannan bangaren kyakkyawa ne kana son yabon mutane kaga wannan bangaren baya da kyau yanzu ka taranya Allah da mutane a cikin wannan ibadar ka jihadi sallah kashe kudi dan addini wata hidima ka tara niyya da ka taranya Allah da wani sai Allah ce to ni mawadaci ne ba na san a hada mana tare na bar wa shi wanda aka hada mana shi din ya ba da sakamako in gani shine ma'anan ana aghna shuraka'i an shirk domin ashuraka jam'i na asharik asharik fa'ilu bi ma'ana mufa'il yani al-musharik alladhi yusharikuka fil qismati fil nasibi fil haddi wanda zai tarayya da kai cikin wani kaso a ce naku ne kai da shi mana matsayin mutumin da ya hada niyyar yana neman yardan Allah da aiki sannan yana neman yaban mutane da wannan aikin matsayinsa kamar matsayin mutumin da ya zubo abinci a kwano ɗaya ko wani abin bukata ya hada mutane biyu ko uku ya ce gashi ku raba shi ma sai ya niyyar ibadarsa sai cewa Allah su raba shi da wancan to sai Allah ce to ni da shi ne shi wancan ne fakiri na bar masa don haka faman amila li amalan wanda ya aiki don ni ashraka fihi ma'i gairi kuma sai hada wani tare da ni a cikin aikin fa ana minhu bari to ni na barranta ga barinsa wa huwa lillazi ashrak na bar aikin ga wanda aka hada da shi din ya bada sakamako ne ni ga wanda zai bada sakamako kuwa babu shi tunda dai mutane gaba ɗayansu mu mabukata ne halitta gaba ɗayansu mabukata ne Allah ne kaɗai mawadaci duk abin da ba Allah bai na buƙatar Allah Allah ko baya buƙatar duk wani abu duk halitta da ba Allah ba la tastaqillu bi zatiha ba ta da istiqlaliyya cin gashin kai sai da taimakon Allah da tanyansa da agajinsa duk wanda ba Allah ba yana da bukata Allah ne kadai baya da bukata لكن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah Allah kuma wadaci ne to kaga anan wurin dan me zaka hada mawadaci ta kowace fuska da wanda yake mabukaci ta kowace fuska kaga wannan shine zalunci duk wani yayin da ka hada mawadaci ta kowace fuska daidai da matalauci ta kowace fuska wannan shine hakikanin zalunci mawadaci ta kowace fuska shine Allah azalan wa abadan tun daga farko har ƙarshe har abadan abada ubangiji zai cigaba da kasancewa ba wadace dan adam ko ba haka yake abinda ka ganshi da shi na mulki ko na kuɗi Allah ne ga dama ya bashi kuma ya bashi ne a matsayin aro yasa Allah ce an fi komin ma ja'alakum mustakhlifin fi wa an fi komin ma ja'alakum mustakhlifin fi ku ciyar daga abin da muka halifantar da ku akai muka ba ku ruko duk wanda yake da kuɗi ko mun yawan miliyoyinsa ruko aka bashi da wanda ya samu na kanshi da wanda ya dauki na gwamnati na jama'a ya mayar nashi kamar ya gada a gidansu riko ne ba komai bane ba wannan ya mayar nashi kamar ya gada a gidansu riko ne ba komai bane ba wannan da can babu zai zo kuma babu su kuma ba za su wadatar da shi kuma ba lokacin da ya zo mutuwa sannan ranar tashin kiyama ba zai iya bayar da su ya fanshi kanshi ba dan a wannan lokacin babu kuɗi inna ma hiya alhasanatu wasayiat a wannan rana babu dirhami babu dinari babu kulotai babu gidaje da motoci babu daloli da aka caccanja aka ajiye babu stalin pound babu komai inna ma hiya alhasanatu wasayyi'at kyakkyawan aiki da mummunan aiki da su ake musaya idan ka cinye kudin wani a can wurin a can ba kudi zaka bashi kyakkyawan aikin da kai za a dauka a bashi idan ka damfari wani nan ka cuci wani a nan wurin a can ba kuɗi za ka bashi ba dan ka fanshi kanka kyakkyawan aikin ka za a ɗauka a bashi in baka da kyakkyawan aiki a ce shi ya kawo mummunan sa a ɗora maka da wannan ake gogayya ba da dala ko dirhami ko talin pound ko wani abu ba lahira ke da haka ya kamata a yi hattara wannan hadisi rawahu ibn majah fi zuhud min hadisi abi hurairata wa isnaduhu sahihun ala sharti muslim wa qad akhrajahu fi sahihi hawa. to waɗannan su ne dalilai guda shida da wanda ya kafa hujja da su wajen cewa dole sai an samu kyakkyawan niyya kafin mutum ya samu lada na wankan mamaci kamar da dama kuma kyakkyawan niyya dole ce a cikin kowane irin aiki ma'ana duk wanda yake son idan ya wanke mamaci a bashi lada sharadi guda biyu ne sharadin farko shine mai boye abin da zai iya gani na aibu sharadi na biyu shine kyautata niyya sannan mutum ya samu lada to sai mas'ala ta gaba ta 31 ويستحب لمن غسله أن يغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والطيالسي وأحمد من طريق من طرق عن أبي هريرة وبعض طرقه حسن وبعضه صحيح على شرط مسلم وبيان ذلك بيانا شافيا في كتابه الثمر المستطاع وقد ساق له ابن القيم في تهذيب السنن إحدى عشر طريقا عنه ثم قال وهذه الطرق تدل على أن الحديث مقبول قلت وقد سحاه ابن القطان وكذا ابن حزم في المحلى والحاكم في التلخيص وقال أسوأ أحواله أن يكون حسنا وظاهر الأمر يفيد الوجوب وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين لهما حكم الرفع الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس عليكم من غسل ميتكم غسل ليس عليكم ليس عليكم من غسل من آه في غسل ميت في غسل ميتكم غسل إذا اغتسلتموه إذا إذا اغتسلتموه إذا غسلتموه إذا غسلتموه فإنما ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلام وقد قال الذهبي نفسه في الميزان بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه حديث صالح حسن ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف كما حققته في الطائفة جميل مسألة 31 ويستحب لمن غسله أن يغتسل مستحب ne wanda ya yi wankan gawa shi kuma ya yi wanka لقوله صلى الله عليه وآله وسلم saboda faɗin annabi zara da mace su tabbata gare shi da ya ce man ghasala mayyitan falyattasil dukkan wanda ya wanke mamaci to shi kuma ya wanka wa man hamalahu falyatawadda wanda ko ya dauke shi zuwa makabarta to shi kuma ya yi alwala wannan hadisi abu dawud da turmizi da sun ruwaito shi turmizi ya ce hasan ne haka ibn hibban ya ruwaito shi cikin sahihin littafinsa haka at-tayalisi haka imam ahmad dan hanbal ta hanyoyi daban-daban daga abu huraira wa ba'd turqihi hasan wani sashi na hanyoyin ya kai daraja ta al-hadith al-hasan wa ba'dahu sahihun wani sashi na hanyoyin ya kai daraja ta hadisi sahihi ala shartin muslim kai shartin imam muslim an gane ko wa bayanu zalika bayanan shafiyan fi kitabi al-thamr al-mustata malam yace bayanin wannan matsala ko bayanin wannan hadisi ta fuskar inganci da kuma ta yin bayani akan hanyoyin hadisin ka je ka leka littafi na mai suna a samar mustata fi fiqh sunnati wal kitab yana da wani littafi mai wannan sunan juz'i biyu ne wa qad saqa lahu ibn al-qayyim fi tahdhib sunan 11 tariqan anhu ibn al-qayyim ya kawo hanya ɗaiɗai ta wannan hadisi daga abu hurairah har hanya goma sha ɗaya sun makala sannan sai ya ce wa hadhihi turku tadullu ala anna al-hadith waɗannan hanyoyi duka suna nuna hadisin nan dai lalle an haddace shi yadda manzon Allah ya faɗe shi qultu shaykh nasiruddin albani yace wa qad sahaha ibn al-qayyim wa kadhab ibn hazm fi al-muhalla ibn al-qattan kai wa qad sahaha ibn al-qattan wa kadhab ibn hazm fi al-muhalla ibn al-qattan ya inganta wannan hadisi haka ibn hazm a cikin littafin al-muhalla haka kuma al-imam al-hafiz a cikin littafin talkhis al-habir wa qala ibn hazm yace aswa ahwalihi an yakuna hasan in ka ba wannan hadisi mafi munin matsayi shine ka ce masa hadisi hasan in ba haka ba lalle ya kamata ya kai sahihi kaga dai ba da'ifi bane ba kenan wa zahirul amri yufidul wujub umarnin da ke cikin hadisin da ya ce man ghasala mayyitan fal yaghtasil kaga lamul amr ce anan wa man hamalahu fal yatawatta ita ma lamul amr ce wannan umarni yana fa'idantar da wajibci wa inna ma lam nakul bihi sai dai bamu ce wajibi bane ba muka ce wa yustahabbu li hadithain mawqufain lahumma hukm ar saboda waɗansu hadisai guda biyu kowanne mawquf ne wato magana ce cikin aikin sahabi ko cikin maganganun sahabbai su suka aka samu karina a cikinsu wadda ta hana wannan umarni ya zama na wajibci ya koma na mustahabbanci al'awul ɗaya daga cikin hadisan daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ce laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun idza ghasaltum ba ku da wani wanka da za ku yi dan ko wanke mamacin ku fa inna mayyitakum laysa bi najis mamacin ku ai ba najasa bane ba fa hasbukum an taksilu aydiyakum ya ishe ku kawai ku wanke hannayenku. wani abin da Abdullahi da Abba zai faɗa kenan wani hadisi Imam al-Hakim ya rawaito da Imam al-Baihaqi daga ruwayar Abdullahi dan Abbas marfu'an wato shi Hakim ya ce hadisi ne marfu'i haka Baihaqi قال الحافظ في التلخيص وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي imam al-hakim yace wannan hadisi sahihi ne bisa ga sharadin imam al-bukhari imam zahabi ya tarayya da shi akan haka malam albani ya ce wa inna ma huwa hasanul isnadi kama qala al-hafiz fi talqis a hadisi ne hasan bai kai a ce sahihi ala shart al-bukhari ba li'anna fihi amr ibn amr wa fihi kalam don a cikin sanadin hadisin akwai amr ibn amr wanda kuma shi akwai ta cewa game da shi وقد قال الذهبي نفسه في imam zahabi da kansa ya faɗa a cikin littafin mizan al-i'tidal fi na qadar rijal ba da an saka a qawal al-a'imma bayan ya koro maganganu na malamai fihi game da shi wannan amr bin amr yace hadithuhu salihun hasanun hadithuhu salihun hasanun hadisin sa salih a iya kafa hujja shi hasan kuma hadisi ne hasan ma'ana bai kai sahihi ba kenan wannan shine bayanin da malam albani yayi a karan fari yace summa tarajjaha indi sannan daga baya sai ya zama rajihi ne ni a wurina anna as-sawab fil hadisi al-waqf abin da yake daidai wannan hadisi hadisi ne mawquf ba marfu'i ba kama haqqaqtuhu fi ad-da'ifa kamar yadda na tabbatar da haka cikin silsilatul hadis ad-da'ifa jerin hadisi na 6304 ma'ana dai hadisi ne mawqufi maganar abdullahi dan abbas ce cewa laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun ba wajibci akan ku wajen wanke gawar ku a ce sai kun yi wanka idza ghasaltum hu dan kun yi mutum wanka fa inna mayyitakum laysa najis fa hasbukum an tagsilu aydiyakum ina fata an fahimta to wannan shine wato abin nan أثر نفركو كاكرا نبي الثاني الثاني قول ابن عمر قول ابن عمر رضي الله عنه قول ابن قول ابن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل أخرجه الدار قطني والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ وأشار إلى ذلك الإمام أحمد وقد روى الخطيب عنه أنه خس ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث na biyu ƙaunu bin umara fadin abdullahi dan umar Allah shi kare yadda a gare shi kunna naksulul mayyita fa minna man yaktasil wa minna man la yaktasil yace mukan wanke mamaci cikin mu akwai wanda zai yin wanka bayan ya wanke mamacin cikin mu kuma akwai wanda baya yin wanka duk wannan ya nuna hadisi sahabbai sun fahimci wancan umarni a matsayin mai mustahabi domin in sun dauka wajibi ne zai yiwu ne wanka wani yake sannan ga wancan abin da Abdullahi dan Abba zai faɗa babu wajibci a kanku na cewa sai kun wanke sai kun yi wanka don kun wanke mamacin ku don mamacin ba na zisa bane a ce dole sai kai wanka kaga wannan yanzu na umarni na mustahabbanci wannan riwaya ta Abdullahi dan Umar ko asar na Abdullahi dan Umar akhrajahu ad-Darqutni wal khatib fi tarihihi khatib al-Baghdadi cikin littafin tarihi Baghdad bi isnadin sahihin kama qala al-Hafiz wa ashara ila zalika al-imam ahmad haka imam ahmad yayi isharar zuwa ga wannan fa kadar al-khatib anhu annahu haddabnahu abdullah ala kitabati hadha al-hadith imam al-khatib ya rawaito daga abdullahi daga imam ahmad dan hanbal ya kwadaitar da dansa abdullahi kan ya rubuta wannan hadisi kawo ko da zai ne ba zai rubuta ba sai in sahihi mun gama da wannan mas'ala ma'ana dai mustahabbi ne idan ka yi wa mamaci wanka to ka je ka yi wanka idan kuma ɗaukan shi akai da kai to ka yi alwala idan ba ka yi wankan ba lokacin da kai masa wanka idan ba ka yi alwala ba lokacin da aka ɗauke shi da kai duk wannan babu komai akan mustahabbi ne yin hakan ba wajibi ba ne saboda me idan wani tambaye ka yaya umarni da ke cikin hadisin manzo Allah ka zo ka ce fuka sai ka ce ai muna da karina ayyukansa sahabbai sun fahimci mustahabbi tunda mustahabbanci ga asar nan daga Abdullahi dan Abbas da kuma Abdullahi dan عمر نعم ولا يشرع غسل الشهيد القتيل المعركة ولو اتفق أنه كان جنبا وفي ذلك أحاديث الأول عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدفنوهم أدفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم وفي رواية فقال أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم فإنه ليس جرير يجرح في الله إلا جاء وجره يوم القيامة يدمع لونه لون الدم وريحه ريح المسك أخرجه البخاري بالرواية الأولى وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي والرواية الأخرى له وكذا ابن سعد في الطبقات والزيادة له وإسناده صحيح على شرط مسلم ولها أي الرواية الأخرى طريق أخرى في المسند من رواية ابن جابر مرفوعا بلفظ لا تغسلوه فإن كل جرع يفوق مسكا يوم القيامة ولم يصلى عليكم وإسناده صحيح إن كان ابن جابر هو عبد الرحمن وأما إن كان هو محمدا أخا عبد الرحمن فإنه ضعيف ولم يترجح عندي أيهما المراد هنا وأما الشيخ وأما الشوكاني فقال في نيل الأوقاف إنها رواية لا مطعن فيها ثم خرجته في الإرواح فراجع فراجع وله طريق ثالث أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن ثعلبة بن سعيد wannan mas'ala ta gaba mala yace wala yusra'u ghaslu ash-shahidi qatil al-ma'raka ba shari'a bane ba ba a shar'anta wanke shahidi ba dan ya tabbatar maka wani irin shahidi yake nufi sai ce qatil al-ma'raka wanda aka kashe a fagen yaki banda shahidi kamar a ce wanda ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a kamar yadda muka karanta a baya waɗannan ba shahidai bane da za a ce ba a yi musu wanka su ana yi musu wanka amma shahidin da ya mutu a sakamakon yakin musulunci shine ake magana wala wuttufi ka annahu kana zunuban ko da ya kasance dama da zanaba ya tafi filin yakin kafin yayi wanka sannan kuma sai yayi shahada a can to ba za a ce ai masa wanka ba wa fi zalika hadith cikin haka akwai hadisai ya'ani yawm uhud ya faɗa a ranar yakin uhud yace ku binne su a cikin jinin su yadda suke walam yaksilhum bai musu wanka ba wa fi riwayatin fa qala ana shahidun ala haula a wata riwaya manzo Allah ce ni kan zan yi wa waɗannan shaida cewa sun mutu ne a tafarkin Allah lufuhum fi dima'ihim ku lullube su cikin jinin su fa innahu laysa jarihun yujrahu fillah ba wani wanda ya ji rauni da za a je masa rauni a tafarkin Allah illa ja'a wajruhu wajruhu yawmal qiyamati yadma face sai ya zo ranar tashin kiyama raunin nasa yana jini launuhu launud dami wa rihuhu misk launin sa launin jini amma kanshin kuma kanshin turare wannan hadisi a al-bukhari bil riwayat al-ula wa abu dawud wa nasai wa at-tirmidhi wa sahahahu wa ibn majah wal bayhaqi wa riwayat al-ukhra lahu wa kadha ibn sa'd fi at-tabaqat والزيادة له وإسناده صحيح على شرط مسلم ونهى أي الرواية الأخرى طريق أخرى في المسند من رواية ابن جابر marfu'an bi lafzi la tafsiluhu a wata riwayar manzo Allah cewa la tafsiluhum kar ku wanke su fa inna kullu jurhin yafuhu miskan yawm al-qiyamah kowanne rauni zai rinka fitar da kanshin turare a ranar tashin kiyama wala bi salli alaihim ko sallama bai musu ba wa isnaduhu sahihun wannan sanadin sahihi ne amma in kana ibnu jabirin huwa abdurrahman in dan da aka jingina ma jabir ya zanto shine abdurrahman wa ma idza kana huwa muhammadan akha abdurrahman amma idan ana nufin dan jabir din shine muhammad ibnu jabir dan uwan abdurrahman fa innahu da'if shi kan da'ifi ne wato cikin suwa da kane ne ɗaya sahihi ɗaya da'ifi malam albani ce wala mai tarajjaha indi ayyuhum almuradu huna har ya zuwa yanzu ban san wanne ake nufi ba ya zuwa lokacin da ya wallafa wannan littafin an ce dai ibnu to amma shi ya baka idan abdurrahman ne to hadisi ne sahihi amma idan ɗayan ne dan wasa muhammad to hadisi ne da'if wa amma shaukani fa qala fi nail al-awtar imam shaukani ko ya faɗa a cikin littafin nail al-awtar yace innaha riwayatun la mat'ana fiha riwaya ce da ba ta da makusa thumma kharrajtuhu fil irwa shaykh al-albani sai sannan ne bayanin takharijin hadisin cikin littafin irwaul ghalil juz'i na uku shafi na 164 faraji'u koma masa idan kana so walaha tariqun thalith wannan riwaya tana da wata hanya ta daban akhrajahu ahmad imam ahmad ya rawaito min riwayati abdullah ibn sa'laba ibn su'ayr daga riwayar wannan mutum walahu ru'ya ya tabbata cewa eh ga annabi wa lam yathbut lahu sai dai bai tabbata ba cewa ya rawaito wata magana daga annabi fa mursalu sahabiyyin wakil ya zama hadisi ne mursal abin da ke kira marasilus sahaba marasilus sahaba ko dukkan su hujja ne fa huwa hujja wa isnaduhu sahih dan saboda abin da za ce hujja ne shi sahabi da yace annabi ya ce ko da ya zanto shi ji da kansa ko ya zanto wani sahabi dan uwansa ya fada masa to sahabbai gaba ɗansa adalai ne ba ka jiran ka san waye ya fada masa din tunda dukkanin su adalai ne to wannan ita ce mas'ala ta wato hadisi na farko akan wannan matsala na cewa shahidi ba a masa wanka sai hadisi na biyu الثاني عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى na biyu daga Abu al-Aslami annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana fi ya kasance a wurin wani yaƙi da je wato shi jagoranci yaki fa Allahu alaihi sai ubangiji ta Allah ya shi ganima ba tare da an yi gwabza yaki ba alfai dukiyar da ubangiji ta Allah ya bayar wato aka ce kafare su mika su tashi su tafi su kamar yadda aka yi da badon nazir kaga wannan fai amma wanda aka sai da aka yi yaki aka gwabza aka karkashe kafirai sannan aka samu wannan shine ganima waɗansu malaman sukan ɗauka duka guda biyun ko wanne su ce masa bai ko su ce masa ganima amma da rarrabewa wannan shine abin da yake kana fi maghzal lahu manzo Allah ya kasance a wani yaki da jefa fa Allahu alaihi sai Allah ya bashi dukiyar kafirai ba tare da an yi yakin ba kila sai dai wata ita yadda kura da aka yi amma ba yaki sosai na agwabza ba فقال لأصحابه سيتير صحبانسا هل تفقدون من أحد شن كل رسا وني قالوا نعم سكتي إيه فلانا وفلانا وفلانا وانا دا وانا دا وانا shi mai rota hadisin ai ya san suwaye wana wa da wana amma dai yana ganin cewa wannan baya da alaka da hukunci da haka ba shi ne ruhin maganar ba da haka sai kawo alkuniya wana da wana da wana hal min ahad manzo Allah ce kun rasa wani kun nemo wani kun rasa qalu la suka ce babu kowa qala sai manzo Allah ce lakinni afqidu julaybiban ni kan ban ga julaybib ba wannan julaybib na yi ta bincike cikin inda ya kamata mazannu tarjamati ban samu tarjama sa. hatta ibn hajar a cikin littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba juz'in farko abinda kawai ya ce julaibi tasgiri ne na jilbab ya ce ho gairu mansu ya ce ba a san nasabar ba shi ne julaibi danwa danwa danwa danwa ba a haddato wannan ba ba ya bai da ita ne ba kawai ba a haddato ba isa da dama ba sai ka san wani ba a ce waye wani ka ce sunan shi wane a to wannan ai ba sunan wane wa a ce gaskiya ba san babansa amma dai ne san wane kawai wane na san sunansa ibrahim ko sunansa abdullahi ko sunansa sunusi kawai to sanusi wa abdullahi wa ibrahim wa <laughs> kaga tana yiwa ko ba ta yiwa musamman a kasar hausa da aka saba ana yi wa mutane alkunya da mala ko ba haka ba a ce malam wane sai a yi shiru kawai sai ga malam wane malam wane an saba da wannan sunan malam wani malam wani to sai ga sunansa na biyu sai kai da gaske za ka iya sunansa yanzu kamar mai mana kiran suna nan wurin ya sunansa malam idris ko abin da yake cewa malam idris to an ce faɗi sunansa na biyu ba wanda yake ajin su daya a makaranta ba kila ba zai gane haka ɗaya daga cikin masu mana hidima a masallaci da an ce malam haya ko sai ce malam haya to me sunansa na biyu amma ka kasan sunansa malam haya kaga amma baya nuna cewa babu na biyu amma waɗanda eh, suke ta'amali da bocin makaranta sun san ga sunan shi wane wane to da'ewa ga mutum ba a san nasaba ba wai babu nasaba ba ce sani ne ba ai ba haka ibn hajar ya fada a cikin al-isaba yace shi ne bai san sama sama to ibn hajar ma yace bai san sama sama balanta na tana jafar iya kacin binciken da nayi ban ga ban ga sama sa na nayi ta kokari in gano har eh, rana ta faɗi zan fito nan gurin ban gano ba inda din nake tsammanin zan samu kuma ibn hajar a wannan wuri sai kawo wannan hadisi yace wannan shine hadisin da ambatan sa zo a ciki wannan hadisin da muke cikin karatun sai yace lakin ne afqidu julaybiban wato asalin sunan julaibi daga jilbab ne fatulbuhu ku je ku binciko shi ni na ga na rasa shi ko nemo shi fatuliba fil qatla sai aka yi ta neman shi cikin matattu fa wajaduhu ila janbi sab'atin qatlahum sai suka same shi a gefen waɗansu arna guda bakwai da shi ya kashe su shi kuma ya yi shahada duk mazajen fama kenan ba matsalar su bace tafiya lahira matsalar su tafi su kadai ita ce matsala amma yanzu za su samu waɗansu arna su dan hada su tafi to wannan babu wannan ba matsala ce ba bai'i baya nuna cewa ba a yi yaƙi ba shi yasa da ce maka sai dai kila wata irin kula ne ko ɗaya ta da kula eh, ta iya wa waɗansu wani sakun ya san da abin kamar da ne suka ɗan turjiya amma da zaga ba da gudu za su sallama suka ce a za mu kwashe na mai naman bar wajen ga dulkin kaga har yanzu nan tafiya su zama ganewa ba tunda ba yaƙi ne am ba na wannan rundunar gaba ɗaya da wancan rundunar gaba ɗaya kila mubarara kawai wannan har yanzu sunan shi ba kenan wallahu a'lam qatala sab'atan thumma qataluhu thumma qatalu wato yake cewa ila jambi sab'atin qatalahum thumma qataluhu to ta za a iya kashe su sannan su kashe shi ya kashe su sannan su kashe shi abinda suke nufi da wannan magana shine wato an gwabza sun masa lahani amma duk da haka bai yadda ya fadi ya kai kasa ba sai da ya gama da su sannan kuma shi ya faɗi kuma shi ma ya mutu fa atan nabiyyu sallallahu alaihi wa wa sallam sai manzon Allah ya zo fa waqafa alaihi ya tsaya akan gawarsa fa qala sai ce qatala sab'atan thumma qatalu ya kashe bakwai sannan su ma suka kashe shi hadha minni wa ana minhu hadha minni wa wannan nawa ne ni kuma nashi ne wannan nawa ne ni nashi ne Allah ya faɗi wannan hakaza sannan sai ya haka da hannayensa qala bi bi ma'ana fa'ala sukan ce qala a cikin larabci bi ma'ana fa'ala akan ce qala bi yadihi haka da hadisin tayammum sai ya haka da hannayensa ya aikata haka ba wai ya ce haka ba dan karbo ne fasara shi da zancen kurma ya yi haka da hannun shi ba haka ake nufi ba idan wanda ne sai da ce a share bi kaza an gane ko fa basatahuma kaga ya fasara shi ai ya shimfida hannayensa shi da kala bi zara'ihi haka da kala yace fa wadahu ala sa'idihi annabi ya dauke shi akan zira'insa guda biyu laysa lahu sarirun illa sa'idayn nabi sallallahu alaihi wasallam ba wata makara da aka dora shi akai sai hannayen annabi guda biyu ga wannan shi ma falalaci kala yace fa hufira lahu wa wudiya fi qabrihi annabi na rike da shi haka aka gina kabarinsa aka sa shi a ciki walam yazkur ghaslan ba an bace wanke shi ba a cikin riwayar hadisi wannan dalili ne akan cewa shahidi ba a yi masa wanka wannan hadisi a akhrajahu muslim wa siyaqu la wa tayalisi wa ziyadatani lahu wa ahmad wal bayhaqi hadisi na uku الثالث عن انس رضي الله عنه ان شهداء احد لم يغسلوا ودفنوا في ودفنوا دماءهم بدمائهم ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم غير حمزة أخرجه أبو داود والزيادة له وللحاكم ويأتي لفظه والترمذي وهسنه وهسنه وابن سعد والحاكم والبيهقي وأحمد وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال النووي في المجموع بعدما عزاه لأبي داود وحده إسناد حسن أو صحيح قلت هو عندي حسن على أنه على شرط مسلم hadisi نبي لك daga Anas مالك Malik anna eh hadisi na uku kai daga Anas dan Malik anna shuhada a Uhud lam yughassal yace shahidan da suka yi shahada a yakin Uhud ba a musu wanka ba wa dufinu bi dima'i an binne su ne da jinin su wa lam yusalli alaihim gairu hamza ko wa lam yusalla alaihim ba a yi musu salla ba gairu hamza sai hamza kadai za mu zo kan babin salla za mu magana kan wannan hadisin karo na biyu a nan gurin yanzu a babin wanka miki ko idan mun zo babin salla za kuma yi isa ga can gurin akhrajahu abu daud. والزيادة له وللحاكم ويأتي لفظه والترمذي وحسنه وابن سعد والبيهقي وأحمد وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال النووي في المجموع إمام النووي يفعل أتكم بقل التافنسة المجموع شرف المحظة بعد ما أذاه لأبي داود وحده bayan ya jingina wannan hadisi ga Abu Dawud shi kadai sai ya ce isnaduhu hasanun aw sahih sanadinsa hasan ne ko kuma sahih qultu ni kuma nace wa huwa indi hasan albani ya ce hadisi ne hasan ala annahu ala shartu muslim duk da cewa yana kan sharadin muslim amma hadisi ne hasan to sai hadisi na hudu الرابع عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في قصة أحد واستشهاد حنظلة واستشهاد حنظلة بن أبي عامر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تفسره الملائكة فاسألوا صاحبته فقالت خرج وهو جنوب لما سمع الهائعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي بإسناد جيد كما قال النووي في موضع من المجموع ثم نسي ذلك فقال بعد وذكرنا أنه حديث ضعيف فجل من لا ينسى وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي hadisi na hudu daga abdullahi ibn zubair fi qissati uhud dangane da kissar wanda suka je yakin uhud wastishhadi hanzala ibn abi da shahadar da hanzala ibn abi amir yayi فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله إن صاحبكم تغسله الملائكة mutumin naku fa mala'iku ne suke masa wanka fas'alu sahibatakum ku tambayi matarsa ku ji me ake ciki ne fa qalat sai ta bada ansa da cewa kharaja wa hu junub ya fita yana cikin janaba ma sami ha'iata lokacin da ya ji kururuwa lafazin alha'i'a shine kururuwa wanda take razanar da wanda ya ji daga ji ka san akwai wani abu da ya faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce lidhalika ghassalat al malaika da haka malaiku suka jibinci nauyin yi masa wanka an gane ko akhrajahu ibn hibban fi sahihihi wal hakim wal bayhaqi bi isnadin jayyid kama qala an-nawawi fi mawdi'in min al-majmu' wannan hadisi imam ibn hibban ya rawaito cikin sahihin littafin sa haka hakim haka al-imam al-bayhaqi da sanadi jayyid kamar yadda nawawi ya faɗa a wani wurin daga cikin littafin al-majmu' sannan daga baya sai manta fa qala ba'da fa qala ba'du daga baya sai ce wa zakarna annahu hadithun da'if mun faɗa muku wannan hadisi da'ifi ne bayan da kansa ya ce sahihi ne malam albani ce fa jalla ma la yansa buwaya ta tabbata ga wanda baya mantuwa shine Allah wa qala al-hakim hakim yace sahihun ala shart muslim wa qarrahu adh-dhahabi hadisi ne da sahihi na'am حديث نبير الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أصيب حملة بن عبد المطلب وحمزة بن الراهب وهما جن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن كما قال الحيثمي في المجمع ورواه الحاكم دون ذكر حمزة له وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فأصابه لكن له لكن له شهد مرسل قوي أخرجه ابن سعد عن الحسن البصري مرفوعا مثله قلت وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات وفيه رد على الحافظ فإنه وصف حديث ابن عباس بالغرابة لأنه ذكر فيه حمزة مع أنه قال في سنده إنه لا بأس به كما حكاه الشوكاني عنه فالظاهر أن الحافظ رحمه الله لم يقف على هذا الشاهد حديث نبي عبد الله بن عباس yace usiba hamza ibn abd al wa hanzala ibn rahib wa huma junub an kashe hamza ibn abd al-muttalib babban Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hanzala ibn rahib wannan hanzala din ba shine wancan ar-rahib din shine ibn abi amir can wurin abu amir kaga ai nasaba arrahib shine mai sunan nasa kenan mahaifinsa an kashe hamza ibn abdul muttalib da hanzala ibn rahib wa huma junubun dukkanin su kowa yana da janaba wannan yana sai lafazin junub wato lafazi ne da yake gaskatuwa akan mufradi da musanna da kuma jam dan a can wurin a wacce riwayar an ce kharaja wa huwa junubun ya fita yana da janaba a nan gurin sai aka ce usiba hamza ibn abdul muttalib wa hazrat ibn rabi sai junub yasduq ala al mufrad wal muthanna wal jam ya kaga junuban kuma ma'ana dai lafazin yana gaskatuwa akan mufrad da musanna da jama فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما الله ce ra'aytul malaikata tughsiluhuma naga malaiku suna musu wanka wannan hadisi at-tabarani shi cikin mujamul kabir wa isnaduhu hasan kamar yadda al-haythami ya faɗa littafin majma'u zawaid imam al-hakim ya shi amma bai ambaci hanzala ba sai ya ce sahihul isnad zahabi ya bi bayansa fa asaba cikin bin bayan wancan da ya abin da kirfi akubi wato ya yi masa gyara fa asaba gyaran da zahabi ya wa hakim ya tashi da daidai lakin na lahu shahidun mursalun qawi lakin lahu shahidun mursalun qawi akhrajahu ibn sa'ad an al-hasan al-basri marfu'an mithluhu gyaran da ya wasu hadisin yana da shahid mursal wanda yake mai karfi sannan kuma wato wato maganar cewa sahihul isnad shine abin da ya masa gyara ba sahihul isnad bane mashi hadisi amma idan an bi shahid dinsa to zai karfafe shi kun gane albani yace qultu wa sanaduhu sahihun rijaluhu kulluhum thiqat sanadin hadisin sahihi ne kuma dukkan mazajen da ke cikin amintattu ne wa fihi raddun ala al-hafiz kuma cikin wannan akwai raddi ga al-hafiz ibn hajar fa innahu wasafa hadith ibn abbas bil ya ce hadisin abdullah da abbas garib ne li'annahu zikra fihi hamza dan an ambaci hamza wanda abin da aka saba ana ambatan hanzara ne shi kadai kawo hamza shi yasa ya zama garibi ma annahu qala fi sanadihi tare da cewa shi kansa ya faɗa dangane da sanadin sa innahu la ba'asa bihi to tunda ya yadda sanaduhu la ba'asa bihi kaga zalatul gharaba ba garaba kama hakahu shaukani anhu kama yadda shaukani ya فالظاهر أن الحافظ رحمه الله لم يقف على هذا الشأن يسي أبن ديك ظاهري إمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني bai ga shahid din wannan hadisi ba ya ga ruwaya ce ta asali waccan ya siffanta ta daga raba amma da ya ga shahid din da ba zai wannan ba to sai ya bala zai cike magana da shi ce wa alam wa alam anna wajha dilalat al ala adami mashru'iyyati ghusl al shadid al junub huwa ma dhakarahu al shafi'iyya wa ghayruhu أنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكة ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله لأن المقصود منه تعبد العالمي به انظر المجموع وليل الأوضار wani zai iya karanta wannan hadisi ce to ni a nan wurin banga ba abin da zai iya fahimtar da ni cewa wankan mamaci shahidi ba dole ba ne an kawo hadisi kawai an ce mala'iku sun masa inda mala'iku sun masa wanka kenan wannan shi ke nuna ma dole ne a wanka su mala'iku da suke sun dauke wa mutane kenan kila wani zai iya cewa haka shi ne malai ke cewa wa'alam anna wajaha wajaha dalalatil hadisi ala adami mashru'iyyati ghusl ash-shahid al-junub ka sani cewa ta hanyar da hadisin ke nuna rashin shar'antuwar wanke shahidi wanda yayi janaba huwa ma zakarhu shafi'iyya abinda malaman shafi'iyya suka ambata wa gairuhum da wani su annahu law kana wajiban suka ce inda wankan wajibi ne lama sakata bi ghusl malaika to dan malaiku sun masa wanka ba zai ba zai zama ya sauka akan mu mu tunda su malaiku daban mu kuma daban yin su da sai zan to falala kawai ke tabbatarwa amma bai sauke mana wajibcin mu ba wala amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi da annabi yayi umarni ayi tunda bai umarni ayi bayan nuna ba wajibi bane ba li'anna al-maqsud minhu da wannan maqsudin yi wa ci wanka din ta'abbudul adami bihi dan shi dan adam wanda yake da rai a dora masa wata ibada ita ce yiwa wancan to wannan ibada kuma an riga an sauke ta tunda ya zama shahidi inda a ce ba a sauke ta ba da yin wankan malaiku ba zai sauke mana mu mutane da sai manzon Allah ya sake umarni kuma a yi ina fata mu fahimta to wannan ita ce matsala ta karshe dangane da masail da suke da alaka da wankan mamaci darasi na gaba kuma zai tashi ne akan takfin wato likafani zuwa abin kuma ya biyo baya sai mu dakata haka abin da muka faɗa ya zama daidai ubangiji ta ala ya samu tarayya cikin lada wanda ya kuskure kuma ubangiji ya gane da mu kurakuran mu da mu gyara assalamu alaikum ya dangane da da hukuncin wanka da aka ce namiji zai wanke namiji dan uwansa mata su wanke mata yan uwansu sai abin da aka tobace daga cikin abin da aka tobace aka kawo mace ta wanke mijinta ko miji ya wanke matarsa wannan su ne abin da nasu ya tabbatar amma shin muharrami namiji na iya wanke muharramarsa mace kamar kanwarsa ko yasa ko mahaifiyarsa ba mu gani nasi kan hakan ba waɗansu malamai sun yi ilhakin sa da cewa yadda namiji zai wanke matarsa mace ta wanke mijinta to haka mutum na iya wanke muharramarsa ya ko kanwarsa ko mahaifiyarsa kamar yadda uwa na iya wanke ɗanta ina ba ran fahimta amma kamar yadda na faɗa muku ni dai ban ga hadisi kan wannan ba malamai suna ilhakin sa ne zina wancan za a yi wa mutum addu'a ne bayan an binne shi a tsaye ko kuma a zaune a tsaye ke yin addu'a akwai wani dalili akan yin kabarwa cikin sallar jana'iza da kuma yin takalmi dukkan sallah ana iya yin kabarwa in ba wani togaciya aka zo aka aka ware aka ce ban da sallah kaza babu kuma wannan togaciyar sannan kowace sallah ana iya yin takalmi sallolin farilla ma na yau da gobe za ka iya yin takalmi in takalmin ka ba da hasa a jiki to balanta kuma sallah ta jana'iza ah, ah, ah. kasancewar mala'iku sun yi wanka da hanzala baya nuna sun yi wanka da dukkan wanda mutu a wajen yake me yasa manzo Allah bai hakan ba ga wani sai da hanzala da kuma hanzala a ko wanda sun mutu a wajen yaki da yawa masu Allah bai sai na ga ko sun mutu wanka sai na ya gani da haka karwa ni shi kuma yau ya je shi ma ya mutu a wani abin da yi kama da jihadi ya ce to shi ma malaiku sun masa wanka ko a ce shi ma ko sun masa wanka ba wai kaida ce amma ba wannan yana nuna zarar mutum ya mutu akan tura mutane su je su yi hakan kabari hakan kuma na sa su kuma ladan da aka yi tanadi ga sallar gawa ya kuɓuce musu ya halatta kenan dan an ja an kabari ba laifi akai ba sannan farko san da zawa ba wajibi ce akan kowa farkon ne ana kifaya wanda ya kwaɗe ta yayi shikenan wanda bai ba za ka sai dole wani wuri ya samu can kuma ya da kabari can da ya ji kabari ya da hasara yi tunda ga shi mun karanta a cikin hadisin yau wanda ya gina wani kabari da aka sashi a ciki zai zanto kamar ya ba shi gidan zama ne zuwa har abadan abada ko har yanzu a ran tashin kiyama a ga su ma ladan samu da ba da zaka mutum ya cinye ladan shi duka dole wasu za su riga cikin wani abu idan ka zo nan gurin to kaga za ka samu wancan ladan ba kenan ana iya tunatarwa a makabarta eh ana iya tunatarwa a makabarta idan an ga munasaba ta yau sai dai wanda zai yi kawai sha mutane zai ba zai yi gurgurda yadda zai isar da sako na musulunci don ya bai mutane ranar lokaci da za su yi addu'a ga mamaci tambaya akan cewa shi akwai wani aiki wanda idan mutum ya aikata ko ba dan Allah bane za a ba shi lada misali kamar salatin annabi ya a cikin wani littafi abdullahi bin mubarak ya ce riya ba ta shiga cikin salatin annabi wannan ba gaskiya bane manzo Allah ce mana amila amalan kaga na kiwa sai fi sai ki shar wa fi tufidul umur asraka fihi man iya gai Allah da kuka saki ba da kasa ana agana shirka a shirk man amila amalan asraka fihi man iya gai taraktu hu shirka wanda duk ya aikata kowane irin ya ga salatin annabi ba ya shiga ciki magana cewa wasu da ya zata shiga cikin salatin annabi wannan yan bid'a ne suke kokarin waɗannan maganganun saboda ayyukan yan bid'a za ka samu cewa jama'u bin khati'atai sun hada laifuka guda biyu laifi na farko ba su tuntuba annabi ba kafin su har kawai suka yi cin gashin kansu barna ta farko kin ta addancin farko barna ta biyu kuma riya riya dan idan mutum zai dan Allah lokacin da zai zikiri me sai ya hayo titi ba sai shiga cikin gida bai shi kadai ba wanda ya da shi sai wanda ya ambata to amma sai ya yi ihu akan titi ya yi zage don an ji shi wani ma sai ya sa duka ya hana ku bacci to wannan zikiri ne wannan iban taɓa ganin bayan da ake sa zikiri a cikin sa Allah su duka kowa ji irin a Najeriya kaga wannan wa a ce ayi suwa na ba a barci sai mutum ya sa zikiri ya yi ta yi ko ya yi ta yin da la'ilu cikin dare alamta ne barci shi wa mawuta amma Allah zai dare ya yi ta magana a kansu ce masu la'ilu su hana mutane barci su buɗe lasifika ya yi ta faɗa amma ba sa ji kaga anan gure idan mutum zai yi abinsa in dai da gaske ke dan Allah yake kaga sai ya daki shi kadai abubuwan da suke bukatar jama'a su ji wa'azi fadakarwa karantarwa wannan babu yadda za a yi ka iya koye su a ce wai mutum ya koye su dan manufarsa shine jama'a su wa'azi da fadakarwa da ilmantar da jama'a wannan dole ne a bayyana shi a fili jama'a su ji amma ibada tsantsa wata ba fadakarwa ba zikiri salatin annabi karatun alqur'ani wannan shi ake iyakacin yi in ba lokacin da ya zama kamar a cikin sallar jam'i mutum na yawa mutane neman ci sallar tarawih kada zai bayyana karatu don jama'a tunda bayyana karatu shi zai sa wani ya samu kwarin tsayawa a cikin sallar sama da in ba a bayyana da haka ya kamata mai hattara a cikin wankan da mutum zai bayan ya wanke mamaci wani irin wanka ne da da sabulu ne ko kuma menene wanka ne na ibada wanka ne na ibada yadda za ka yi wankan juma'a ko yadda za ka yi wanka na ibada to haka za ka yi shi niyya ce za ta mamanta shi kai da wankan juma'a amma siffar su ɗaya ce wannan shi ake ne mutum da ya mutu da darasi aka yi masa likkafani aka ajiye shi har zuwa gari ya waye sannan aka yi shi an yi laifi ba wani laifi da aka ba yi laifin ko ba bambancin hadisin julebi ko ya zo da cewa maza Allah ya tambaye su ko rasa wani da farkon suka ba shi amsar na daga baya suka ce la baka fahimci ma abin da ake nufi ba kenan kai banda abin da da farko ce kun rasa wani suka ce eh mun yi rashin wani da wani da wani da wani sai kuma ya sake tambaya kun sake yin wani rashin yana nufin banda waɗannan suka ce a waɗannan kadai suka rage banda waɗannan da mu kowa ba shi kuma manzo Allah sai ya faɗa musu jalebi wa alaikum salam wa rahmatullah Allah ya awan sai nake karatun nan kuma ne ina cikin mara gashi nan gurin sauro ne nan gurin sai cizon kafa ta yake na san da nan sa sati mai zuwa maka ne wannan eh fari ne akwai sauro Allah ya sani ina shan wahala tun ɗazu sai kallon agogo nake ko a shi yau din sai na kuma rana ta kowace daɗewa Allah ko cizon sauran ma ne irin wannan irin turaren wata kan da sai ku sha duk sai ya gudu Idris ba na ina jinka

abinda duk ba a gani cikin hadisin manzo Allah to mafi kyau a nisance shi abin da ya riga ya bayyana a fili nan da mutum za a wanke amma a ce amma ko cikin sa dai idan akwai ta fito wannan wani takallufi ne wani takallufi ne wanda ba mu cikin hadisin manzo Allah na na ba wani bane ba sai da mutum ba a cewa kan mutum ya mutu da daddare dole a samu wani wanda zai zo ya gadin sa za a sa cikin daki shi kada ya kulle ba wani abu in wani kuma ya zai kwana a dakin kuma kuma shi ba wani ya yi ba amma ba ne kuma ke yin wani na'am wato wannan ke nuna dan adam ajizancin wato daga zaran ka mutu ba shi kenan wani mutum ya zama wani abu daban da matarka da abokinka da kowa da kowa tsoron kai ke ba mai sanya mata